amma bari mu nufi jamhuriyar Nijar. A alƙalan ƙasar ne na ƙungiyar Saman suka yi turda yadda suka ce ana hana su gudanar da aikin su kamar yadda ya dace. Ƙungiyar alƙalan dai ta zargi wasu hukumomin soja da yi musu katsalandan da wulaƙanta shari'a a wasu yankunan na ƙasar. Ƙungiyar ta ce za ta ɗauki matakan da suka dace domin taka birki ga masu irin waɗannan ɗabi'u. Ga rahoton ila Isufu. nuna bacin rai da takaicin yadda wasu ke amfani da damar da suka samu wajen wulakanta shari'a da malaman shari'a ne makasudin wani taro na manema labarai da ƙungiyar kwadugo ta alkalai na ƙasa saman ta kira da yammacin jiya a yamai karma ya'u mamba ne a ƙungiyar ya kuka da wannan matsala yana cewa tabbas wulakanci ga alkalai yana haddasa mugun abu tunda in an wulakanta alkalai shari'a ce aka wulakanta in aka bari aka ci gaba da wannan abubuwan nan gaba za a waye gari kasar ga abin da ya saura na tubalin shari'a mutane sun kai shi kas kenan za a koma kowa ya yi abin da yake so to wannan ba mu hatan ta kai mu haka nan saboda ne muka kirawo taron yan jarida mu gaya musu bacin rambu musu kan wannan abubuwan da suka faru da birnin kwanni da talabiri to ko me yayi zahi shi ba wuta ba har ya kai kungiyar alƙalan makura arma yawo ya ci gaba yana cewa talabiri kun ji ai irin walakancin da aka mashi abokin aikin mu wannan wannan walakancin ko kare aka mashi abun haushi ne kuma kun ji abin da ya faru kuma a kwanni shi kuma a kwanni wani soji dai aka sa kumandan yake tsammanin duka an bashi nijar ya rike ta yana da hanyar da zai hana shari'a ta yi ta ya sa ma polisai wanda suke da izinin su yi bincike bisa kan wanda suka kashe mutumin nan ko wanda aka kama wajen kashe mutumin wannan ya ce kasi wannan binciken wannan saboda mutanen su ne yan bangare su suka tura su wannan muka ce wannan abun wannan shi ma bai daidai ba kuma in aka ci gaba da haka nan in dai shari'a he an zaɓi wanda ake so za a kama ko kuma an zaɓi wanda za a ce za a kal ayi wannan baya hadda baya haihuwar ɗami ido a ƙasar Nijar. Ƙungiyar ta samun ta bakin Musa Muhammadu ta yi Allah wadai da irin waɗannan ɗabi'u. Ta hakan ne kuma ƙungiyar ta alƙalai ta kira ga mambobin ta da su yi amfani su ma da damar da doka ta basu ta dakatar da duka wani jami'i da ya ƙi masu biyayya. Muna Allah wadai da duka waɗanga abubuwa waɗanga ayyukan waɗanga tabi'o'i waɗanda suke su za su sa shari'a ta walakantu da malaman shari'a su masu walakantu muna Allah wadai eh, da duka wanda yake ba da haɗin kai ga irin waɗannan eh, ayyuka sa'annan muna a buƙata cewa a tsaida yin irin waɗanga ayyuka a yi ƙoƙari a gaggauta buɗe bincike akan wannan kisan kai da an yi a garin kwani sa'an nan muna tunatar da su hudanda suke jagorancin mu yanzu su san da cewa shi dan adam ko mai iko ko mara iko yana zuwa karshe yana karewa yana wucewa amma ita shari'a shari'a kayan Allah ce tana nan ce lokacin da an ka busa kahu. mun nemi jin ta bakin hukumar koda na shari'a kan wannan batu sai da dukkan kokarin da muka yi sutura dukkan wanda muka tuntubo sai ya ce ba zai ci uffan ba